الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سو كلم دا سورارم da mahalarta wannan masallaci a yau ranar litinin bakwai ga watan ramadan 1442 hijiriya wanda ya kama goma sha tara ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya haɗa mu a masallacin area 11 wanda ke kusa da hukumar fcda a cikin abuja birnin tarayya a najeriya domin ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma wanda wannan shine zamanmu na shida majalisi na shida a madarasi na biyar a cikin ayoyin 96 da 7 da 8 da tara a wannan sura mai albarka ta suratul tauba wanda kamar yadda muka yi ajiya saboda muna da guntun karatu a ayata 99 za a sake karanto ta domin matsora daga nan bismillah alarma

a ƙarƙashin wannan aya <clears throat> mun ba da tarjamar ta'ajiya cewa Allah yana cewa a cikin mazauna ƙauye <clears throat> akwai waɗanda suka mayar da abin da suke ciyarwa na sadaka da zakka a matsayin aikin da zai kusantar da su zuwa ga Allah da kuma neman addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce ku saurara lallai ku aikin nan kusanci yake ƙara musu zuwa ga Allah kuma da sannu Allah subhanahu wata'ala zai shigar da su cikin rahamarsa ita ce aljanna hakika Allah subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne kuma mai rahama ne to abin da ya rage mana ba mu karasa ba a matsalolin shine matsalar da muka kawo wa'ansu wa'yansu ma'anoni da suke da kusanci da juna wanda suke da alaƙa da ƙauyanci da birninci yawancin an ce ƙauyanci to sai kaga ana magana rashin wayewa rashin budewar ido duhun kai a rashin tarin ilimi da kuma abubuwa na more rayuwa to sai muke dan warware wasu ɗan matsalolin don kar a dinga cakuɗa abubuwan da ba a cakuɗa kike ba mun faɗi alhabara mun ce shine aljiz'ul maddi min as a bangaren amfani da ilimi da kuma fasaha da kimiyya wajen gina rayuwa da kuma sauƙaƙe al'amuran rayuwa a taƙaita wannan shi ne habara ana iya cewa wannan wayewa amma dai ba ta cikin larura ta wayewa za ka iya samun wayayyun mutane a inda babu abubuwa na more rayuwa ko saboda talaucin ƙasar da suke ciki ko kuma saboda zaɓinsu amma kuma wayayyu ne kamar misali idan ka kewaya 'yansu guraren za ka ga in sun gaza samun fridge da za su sa ruwa ya sanyi su sai ka kuma suna da wata fasahar da suke sanyaya ruwan wanda watakila ita kuma ta tsara da tsara lafiyar da firici kuma baya yi an gane eh, misali duk inda aka samu mutane to za a samu laifi duk inda aka samu laifi kuma ana buƙatar a samu hukuma da za ta tsaya wajen kawar da laifi dole a samu dokoki da ƙa'idoji da horo to za ga kowace al'umma tana da hanyar da take bi wajen horar da masu laifi da kuma tatsar bayanai na sirri da za su yi mata amfani wajen tsaro to akwai a al'ummar da watakila in ka je sai ka ga hanyar da suke bi wajen tatsar bayanai na tsaro da kuma ladabtar da masu laifi za ka ga classical hanya ce irin ta dace amma kuma ta ishe su tana biya musu bukata wasu kuma za a ga sai an yi amfani da kayayyaki na na sadarwa da sauransu yanzu a saboda habara idan ka je kasashen da suka ci gaba akwai laifuffukan da yanzu an daina yanzu ba wai an daina yin su gaba ɗaya ba ana nufin ko an yi su ma sai ta tashi akwai inda inda aka yi kisan kai sai dai in a ga dama a kyala wanda ya amma ko inda zai iya haƙa rami ƙasa ya shige sai an kama shi sai dai in ya mutu a ƙasan dama kuma wanda duk zai iya mallakar zuciyar da zai iya kashe ɗan adam ɗin da bai ji ya gani ba to ba shi da haƙƙin ci gaba da rayuwa a ban ƙasa in dai ba kuskure ya yi dama ba shi ma kuma a musulunce musulunci ya yanke masa hukuncin kisa allahumma sai dai in an bi wata ka'ida ta gane cewa ko akwai kuskure ko kuma su waɗanda yawa kisan sun yafe sai a yi masa tara ta diya mai tsauri to watakila <clears throat> akwai inda inda aka yi kisa to bayan da za a yi wanda ya kisan ya tsira akwai inda inda aka yi sata inda ɗan adam ne ya zo ya amfani da hannu ya ɗauka da an zo da kayayyaki na zamani saboda habara an aka haska wurin to zai sansana duk ɗan yatsan da ya taɓa wurin in ya sansana kuma shi shikenan zai isar da saƙon zuwa duk wata kafa da ta shiga da fita da cinikayya ta in ta ƙasar to a duk lokacin da aka samu haka kuma da zarar mutum ya zo ko me ya taɓa inda aka ɗora shi akan skana ɗin sai an ga alamar cewa ya yi wani abu kaga wannan hadara ce amma ba wai ita take nuna ci gaba na tilasta mun faɗi saƙafa ita ce ilimi da al'adu da adadi da addini na al'umma wannan ita ce saƙafa sannan ita saƙafa ita ce take bambanta tsakanin wani da wani amma hadara ba ta bambanta tsakanin wani da wani da saƙafa ake gane mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba saboda addini yana ɗaya daga cikin abin da ake gadarsa domin idan ka je al'ummar da take rayuwa a inda majoritinsu kiristoci ne to za ka iya gane su ta hanyar abubuwan da suke yawan yi ta hanyar hatta ban al'ajabi in abu ya ba su mamaki kalmomin da suke furtawa a bakinsu za ka gane cewa mutanen gari ka zane. to wannan shine ake kira alhuwiya alhuwiya ne da turanci ake cewa identity wanda yanzu ake ta yaƙi kan ya za a yi atar da identity na musulmai duk wani abu da ya shafi musulunci da musulmai to duk masu ƙoƙarin ganin kar a zauna lafiya cikin waɗanda ba musulmai ba burinsu shi ne a goge duk wata alama da za ta nuna cewa na musulmi ka ko harafai ne na larabci a kan kuɗi to burin wasu shi ne a ɓatar da wannan harafan domin ai suna da alaƙa da addinin wasu mutane amma yayin da kuma za ka iya zuwa kaga red cross kaga cross iri-iri ka zo abin nan ka zo harka asibiti kaga mucijiya da wani abu wanda alama ce ta addinin wa'ansu ko sakafa wa'ansu ka zo harkar shari'a kaga wani wata mace an kamar kamar a gicciye da wani abu mai kama da cross wanda shi ma da identity ne huwiya ce to amma mu saboda musulmai muna da infitah shi yasa ba komai ne muke tayar da hankalinmu a kai ba sai abin da muka san cewa zai ci karo da aƙidanmu da addininmu to kiyaye saƙafarka addinin musulunci yana son wannan shi yasa misali yanzu a arewacin najeriya za ka iya fitowa ƙarar ka ce haramun ne haramun ne a bar mutum ya ja sallar juma'a da ƙananan kaya ba hula ga shi dai ba ka da nassi a cikin alƙur'ani wanda ƙararra ya ce haka amma saboda a tsarinmu shi ne limamai ba sa saka irin wa'annan kayan ba wai su ma hau mimbari su hudu ba ba a gansu a gari ma inda ba akwai wani dalili ba kama a ce babban mutum ne kuma dan agaji ne to an saba a sakafar 'yan agaji suna sa kananan kaya wataƙila ma in za su yi atisaye ko kuma za su yi a ko convention in suna yi na zaɓe ko kuma in za su yi me ake abin da ake yi duk shekara irin to a iya cewa semina din amma ya fi kama da convention ko wani abu misali in za a irin wannan sai kaga sun saka ma hatta kaga an saka yar shat haka an saka hana sallah an san hana sallah ko eh, irin hulan nan sikaf to sakafa ita ce ake so lalle a kiyaye ta amma misali idan ka je uganda sai ka hau ka sa suit ma kai kudu baka su haka ma ya fi watakila su kuma an kasa musu babban riga shi ne watakila kayi a birnin. don aka wanda ya kalle mu sannan muna almajirci ya ce bana shi ya rasa gane mai isa 'yan najeriya suke almubazzarai na ce mai ya ce kayan da za su ishi mutum biyu mutum ɗaya bayan ya ɗinka kuma ya sake ɗinka wani ya sake sawa na ce to mu kuma a wajenmu da kuke ɗaura zani ku 'yan daudi ne in kuka zo wajenmu mu namiji ya saka zani ɗan daudi ne ya ce to ai su zani cikan mutunci kenan ai manzan Allah ma ya ɗaura da shi ma dan dai a garinsu ana ɗaurawa ne hatta a wajen cimaka annabi sallallahu alaihi an kawo masa naman damu ba kauyanci ne, da aka kawo masa sai ya dan kan ran mutumin ya baci sai ce innahu laysa fi ardi fa fawajadtuni a'afuhu a saboda babu shi a makka shi yasa nake kyamarsa misali wani zai ce maka ai shari'a ta halatta tun fara to amma kuma shari'a ta halatta ba ta sai tilas kowa sai ya ci ba akwai wanda su a garin su in a garin fara mutuncin ka ya zube to dole a kiyaye wannan wannan sadafa ake kiranta duk da cewa bature ba shi da kalma guda ɗaya da za ta fassara maka sadafa ita ma civilization yake ce mata amma ba ita ce civilization ba mu a tsarinmu na addini da kuma larabci akwai abin da ake kira almadaniya to wannan almadaniya ita ce take ba da ma'anar civilization din shine birnanci shi kuma birnanci shine iya amfani da mafiya yawan abubuwan da suke kewaye da kai dan binni shine wanda ya iya sarrafa ko ta'amuli da abubuwan da yake tattare shi ko kai amfani da kalmar da ka ce dan gari saboda aka yan gari sune madaniyun a misali na baku misali garin da ba lift irin lifta dinnan da take ɗaukar mutane ta kai su sama ba laifi ne ka ga mutumin da a al'ummar su shine kat amma in ya zo kuma wajen da babu abin a garinsu sai ka ga ya yi turu ba a ce masa bakawi don ya yi haka saboda ai shi ma akwai wani abin da a garinsu in ka zo kai ma haka za ka da haka Allah ya kasa kowa ya ba su irin birnancinsu shi kuma birni shine wurin da canje-canje suke yawan bujiro masa saboda yawan al'ummar da take taruwa a birnin wannan in ka koma a sociology ake karanta shi a ilmin ijtima don haka kasancewa kaɗan binni ba wai kishiyar ɗan ƙauye ba ne duk an gane ko to sai akwai abin da ya kira attaqaddum ko shi shine development ci gaba zaka ga yawanci an fi samun ci gaba a birane abin da ke nufi da ci gaba shine bunƙasar addini da tunani bunƙasar addini da tunani da kimiyya da fasaha da ilimi to duk inda wayannan suka fi bunƙasa to an fi samun ci gaba yanzu misali da Najeriya da Switzerland ina ne aka fi ci gaba eh to yana da kyau ka tambaya ta wani bangare idan kana nufin ci gaba ne a common sense da kuma normal perspective na kowa da kowa ka iya cewa switzerland sun ci gaba amma misali ta fuskar tsaro an ce sai ba ɗan sanda ma da saboda to ba rigiman ma ba tarzoma ta fuskar tsari sun fi mu amma in aka zo ta fuskar tunani na addini switzerland a 1997 bayan rattaba hannu akan doka ta halaccin halattaccen unan bakin wake aka buɗe farkon asibiti a 1977 dignitas clinic na wani tsohon lauya wanda shi in mutum ya gaji da rayuwa zai iya zuwa a kashe shi kuma kafin nan ma sai ya yi rijista dala dubu bakwai a fan dubu bakwai ka buga ka ga fan dubu bakwai nawa kenan to sannan sai kuma a zo a haɗa shi da likitocin kwakwalwa da na zuciya a yi masa test a duba lafiyarsa lau ba wani abu bane a duba kwakwalwarsa lafiya lau a duba bincike a kan tsaro da komai ba wani yawa laifi yake so ya mutu ba a duba iyalansa a duba komai duk gaba ɗaya an tabbatar da cewa eh wannan kawai gajiya ya watakila wani kawai sa'a ce ya ga bashi da ita ko ya ga mutane suna yi gani gani ko matarsa ta bijire masa ko shi duk sanda ya sai mota sai ta lalace don haka gwanda ma ya mutu sai aka ga wai wannan ma yana da yanci ya kamata a bashi wannan haƙƙi wannan dokar an kai ta parliament na ingila ya fi ya fi tushurin masaki isan da aka kai ta members din sai su baro ta ce ba su yarda ba to sai kawayen su switzerland sai su su aka sa wa dokar hannu sai to mafiya yawan kwastomomin digin ta clinic din daga ingila suke tawa daga uk suke zuwa to shine abin ya dame su ɗanyi su mahukunta uk din kuma sun ce akwai yanci sakakken yanci saboda ci gaba irin wanda suke da shi akwai sakakken yanci to amma ya za a yi mutum yana so ya mutu wai ka hana shi mutuwa to daga baya in mutum za a kashe shi ya tabbata za a kashe shi sai ya biya fan dubu tara wannan hadda ladan su waɗanda suka kashe shi su samu su goge gumin da ke jikinsu a dan wanke wukar da hadda komai za a yi lissafi sai kuma a kashe mutum sai kuma shi kenan aje abin da shi sun ila ilal jahimi wa bi'sal maqi to wannan ci gaba ne su a wajen ta fuskar yanci ci gaba ne amma mu a wajen ba za mu taɓa sa shi a matsayin taqaddum ba it's never a development to a kula sosai ba kowane ci gaba ne ci gaba ba wani lokacin ci gaban da hazara ta haifar is more harmful to the society than good bindiga ci gaba ce ko ba ci gaba ba ce amma yanzu mu bindiga ta zama mana bala'i saboda da ita 'yan ta'adda suke ta'addancinsu watakila da ta ƙarfi ne ai akwai mutumin da wallahi 'yan kidnappers sun suka tare shi gabaki ɗayansu in za su taru sai ya gama da su da akwai wanda ƙaura ne shi a inda yake amma in aka ce da bindigan nan mai gamba ya ce ne mai waka ɓarayi ya ce in dai ƙarhe ba ya cinka to baƙin harsashi na hasa ka kuma haka ne baƙin harsashi nan da kake ganinsa maganinsa ɗaya shi ne a ce ba kai aka harba ba amma in dai kai aka harba to kawai sai dai Allah ya kiyaye to kaga wannan ci gaba ne amma kuma ta wani ɓangaren ci baya ne don haka kan mutum ya cewa rashin abu kaza da kaza ya mai da shi ya zama ba kawai ba haka bane abu na ƙarshe akwai abu na kira al'infita shi ne buɗewar ido buɗewar ido shi ne amfani da wayewar wa'yansu domin maslahar rayuwarka wannan shi ne buɗe ido mutum ne yana rayuwa a wani gari sai ya hango a wani gari daban da ba garinsu ba akwai wani abu da yake sauƙaƙe rayuwa sai ya aro shi ya kawo shi garinsu to amma daga cikin sharɗan wayewa dole akwai ilimi a ciki domin sai ka ga abu tukuna ka san shi sannan za ka iya amfani da shi wanda yake mai duhun kai shine wanda ba idansa abu ɗa ba wanda yake shekara da shekaru a iya tsarinsa yake tafiya a shekara da shekaru a tsarinsa yake tafiya wanda ita kuma wayewa in fita ɗin nan ana ɗaukar mata matakai da yawa gwamnati tana ɗaukar wannan matakin ƙungiyoyi suna ɗaukar mataki na buɗewar ido makarantu haka a sannan wato ɗaiɗaikun mutane ma suna ɗauka misali manzala sallallahu alaihi wa alaihi salama yana makka da tsanani ya tsanani ba kwa taɓa mamakin ya aka yi manzala salama ya san habasha bai taɓa zuwa ba kwa bai fataɓa zuwa habasha ba za manzala suna iya wuraren da ya je a duniya dukansu sanannu ne ko ya zo najeriya hato ko ya je misira ko ya je sudan manzo Allah sama bai wani yawon duniya ba a inda yake ma duk inda yaje an rubuta kaga bai tsallaka teku ba sallallahu alaihi wasallam amma ku ji maganar da ya gaya muku tawayayye mai idansa a hankalinsa yana kan al'ummarsa yace ku tafi can garin akwai sarkin da ba a cutar mutane a wurin kaga wannan infitah ne kana wurinka amma ka san me ke faruwa a wuri kaza da kaza kuma a lokacin ba rediyo ba tv ba intanet ba labarai ya ji ba kuma ba wai komai ne dole sai an mai wahayi ba akwai sanda ubangiji yake ƙyala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya gwada muku cewa shi kancin kansa a matsayinsa na mutum ma ba ragon mutum ba ne. to su ma sabon dole ka yaba musu sun je garin da ba yare ɗaya ba domin su larabci suke su kuma can yaren habasha suke ba fata ɗaya ba su farare ne can kuma baƙaƙe ne kallo ma ya ishe ba addini ɗaya ba su musulmai ne can kuma majoritin su kiristoci ne sai masu bautar gunki sannan hatta yanayin tunda inda suka je ai tsakanin eritrea ne da ethiopia ko to ethiopia da eritrea yanayinsu ba irin yanayin maka da madina ba ne amma baka taba jin an yi rikodin ko kes ɗaya ba na cewa wani ya lalata musu abu kaza ko wani yayi kaza kai ko anan ya isa ka gane cewa sabon manzo Allah sama wayayin mutane ne kai in ta kama har cikin coci suke shiga su fita manzo Allah sallama yakan ce ku ba mu labarin me kuka gani a Habasha sanda bayan an dawo Madina kamar da ake yake cikin sunan Tirmidhi anan manzo Allah sama yana so tunda wayannan sun gani da idan su in akwai abin da shi ma bai zo kansa ba to a gaya masa har wata ta ce sai suka ce ya rasulallah wata rana muna tsaye sai ga wata mata cikin masu bautarsu wata tsohuwa ta ɗauko ruwa a tulu a cikin sunan tirmizi tana tafiya sai wani saurayi daga cikin matasansu ya je ya sa hannuwansa a tsakar kirjinta ya danna ta sai ta faɗi sai tulun ya fashe sai ta ce sa ta'alamu ya gudar ya kai mayaudari za ka sani randa Allah ya tara na farko da na ƙarshe ya sanya kursiyunsa ya ɗauko ma'auni ya aza za ka gane matsayina da matsayin kamar za Allah ya dinga jira sai yana wallahi ta yi gaskiya wallahi ta yi gaskiya wallahi ta yi gaskiya ba musulma ba ce amma ta kawo wani abin da bai ci karo da na musulunci ba saka mazala da ce wannan arniya ce mu wannan arnanci bane a sai ma yaji wani abin da yake daidai da tsarin mu ne mu ma mun yadda akwai ranar alkiyama mun yadda za a tara na farko da na karshe mun yadda Allah zai aje sa mun yadda Allah zai aje ma'auni ko mun yadda Allah zai hukunci tsakanin mutane wannan ita ce wayewa da budewar ido ummu salama take ce ma ya rasulullahi mun shiga cocin su mun ga hoton annabi ibrahim da hoton annabi isma'ila yastaqsimuna bil azlam dashi suna cata manzo Allah ya ce makaryatan banza ƙarya suke yi annabi ibrahim bai taɓa yin haka ba annabi isma'ila bai taba yin haka ba kuma waɗannan su ne mafi sharrin halitta idan bawa nagari ko annabi ya mutu sai su gina masa masallaci a inda za a binne shi kuma sai su yi mutum mutuminsa kaga aka samu abin da ya contradicting da addinin mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kushe shi duk abin da ya ci karo da addini ba sai amma sun iya haƙura sun ci abincinsu wannan shine in fita in ka je inda ba za ka cutu ba in kai amfani da waye wasu sai kai amfani da ita yaya mai hukuncin mutum yana najeriya a arewacin najeriya kuma sai ya tafi belgium sai kuma ya sa ƙananan kaya ka je ka sa dogayen kayan ka gani mana sai ka mutu saboda sanyi ƙananan kayan ma sai an haɗa da dabaru sai ka sa irin waɗanda suke iya kare sanyi da haka dan an ɗau hotonka an nuna ga ga ka sa ƙananan a anan kuma ga kada gemun ka watakila ya kai ƙirjima. ba komai a can garin ba matsala ba ne. an fahimci wannan ko wannan su ne paket ɗin da muke so mu sa a ƙarƙashin wannan ayoyin tsakanin nasoshi da kuma abubuwan da suke da alaƙa da rayuwa kamar yadda muka faɗa a cikin muƙaddimar tafsirin mu cewa za mu haɗa tsakanin addini da rayuwa sai aya ta gaba da Allah subhanahu wata'ala yake cewa والذين alaran ma ya manta cewa ya karanta mana wa min al'arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wayannan su ne muminai a cikin ƙauyawa ko a cikin mazauna ƙauye wanda ubangiji ya cika musu haƙƙinsu na yabo da kuma kirari kuma wayannan su ne kishiyar wa'anda suke ashaddu kufran wani faɗan da kuma allazina yattakhizuna ma mayun fi yunfiquna a larabci kenan a qur'ani kuma mayun fi yunfiqu maghraman wannan sune kishiyar su to ubangiji subhanahu wata'ala ya yabe su nan. an samu a asar da nusus cewa sune banu muƙarrin a mu Zaina, wanda su Allah subhanahu wata'ala ya saukarwa da wannan aya ko ya saukar da aya a kansu wanda a cikinsu akwai abdullahi ibn mughaffal al-muzani wanda aka fi sani da zulbi jadai wanda mun dan taba kissarsa a baya wanda suna cikin waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama saboda lokacin da aka ce a fita yakin sai suka yi yakana suka kasa zuwa su su ce ba su da abin da za su tafi yaki sai da suka gade ta tsare gaba ɗaya za a tafi sannan suka ce ya rasulullahi a samu abin da za a dora mutum za a ce la ajidu ma ahmilukum alai ku yi haƙuri to kuma ga su daga ƙauye suke ba su da kowa a ta tawallau sai suka koma wa a'inun tafi domin addam’i dami hazanan Allah ya ji jidu ma yunfiqun saboda baƙin cikin ba su samu dukiyar da za su tafi yaƙi da ita ba ah, al-imam ibnu jarir tsabari Allah ya ji ɗansa da rama ya rawaito a cikin tafsirin daga ibnu jurai da isnadinsa zuwa ga ibnu jurai da daga mujahid ibnu jabar Allah ya ƙara yadda a gare shi ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir hum banu muqarrin min muzaina wa hum alladhina nazala fihim wa 'ala alladhina wa la 'ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qultu la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafizu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun ayatu 92 sannan ya koro hadisi da isnadin sai ya haddasa na ahmadu qala haddasa na ja'far an عن البخت عن البختري ابن المختار العبدي قال سمعت عبد الرحمن ابن مغفل قال كنا عشرة ولد مقرن فنزلت فينا yace mu goma ne daga kabilar banu muqarrin akan mu Allah ya saukar da wannan ayar cewa wa min al-a'rad Fakhruddin Razi a cikin tafsir kabir yake cewa ka sani cewa Allah subhanahu wata'ala lamma hasala لما بين أنه حصلت الأعراب من يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغرما bayan Allah ya gama bayanin waɗanda suke mayar da abin da suke ciyarwa a matsayin kamar tara aka yi musu bayyana aidan annabihim qauman mu'minina salihin sai bayanin cewa a cikin su akwai mu'minan da suke akwai waɗanda suke mu'minai kuma nagari mujahidina wanda da su ake fita yaki masu kokari yattakhidhu infaqahu sabila fi sabilillahi maghnaman su wayantan suna ganin maghraman ne su ko wannan suna ganin maghnaman ne in ma sun ciyar kan adana musu ake wannan shine halin mumini duk abin da ka dauka ka bayar to a matsayinka na mumini kana saran cewa fa huwa yukhlifu Allah zai mayar maka kuma ran alkiyama in aka baka sai ka gwammace da ma dai rayuwarka jicciyarwa ce haka za ka dinga bi in aka ma fara nuno maka aka fara maka projecting aka fara baka preview na abin da za ka tarar a lahira dab da za ka mutu sai ka dinga cewa ya ubangiji da ma ka jinkirta min ila ajalin qaribin fa asaddaqa a dan dawo da niman an dan ƙara yin sadakar wannan kafiri ne an ba da labari akan kafirai amma musulmi ma za za ta yi haka so da yawan ladan sadakar to su ma a cikin ƙauyawan akwai wanda haka suke irin yadda na birni suke su ma haka suke to shine ce wa'lam annahu ta'ala wa safa hadal fariq bi wasfayn inji fakhruddin ar-razi yace kaga ka sani Allah ya sifanta wannan tawagar sifa biyu wal awwalu kanu mu'minan billahi wal yawmil akhir ita wannan tawagar ta mu'minan kauye na dai sun yi imani da Allah da ranar lahira والمقصود التنبيه على أنه لا بد في جميع الطاعات من تقدم الإيمان وفي الجهاد أيضا كذلك وتدول دي وتطاعة ذاك يو الله سيكاي إيماني شيسا الله سي من يؤمن بالله واليوم الآخر سيسي ويتخذ ما ينفق قربات تاجت من أيدي الشيني dan su kishiyanci waɗanda su suke ganin tara aka yi musu to amma sai aka dawo nan sai aka ce su wa'annan kafin a yi maganar cewa su ba su ɗauka a matsayin tara ba sai sun ɗauka a matsayin adashe ne na gata to amma sun yi imani da Allah da ranar lahira saboda shi adashen Allah ana ɗaukar sa ne ranar gobe alkiyama duk abin da za a baka anan bonus ne amma haƙiƙanin sakamakon ka sai an koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala rabbul izza na biyu kuma kaunuhu bi haythu yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan inda Allah wa salawatir rasul to Allah ya ce wa yattakhidhu ma yunfiqu kuma yake ɗaukar abin da yake bayarwa me infaqi ne asali al-infaq shine karewar dukiya wannan aluga kenan Allah ya ce wala taqtulu auladakum wala taqtulu auladakum min ɗaya za ka ɗauko ɗaya خشية الإنفاق na batar da kai ne Allah subhanahu wataala ce idan la'amsaktum walau idan la'amsaktum khashyatal infaq wannan nake so ka dauko mana ubangiji subhanahu wataala yake cewa da a ce taskar a hannunku take khaza'inu rahmatir rabbika da a ce takkar rahamar ubangiji a hannunku take ku mutane idan to da a wannan lokacin la'amtaktum wala da sai ku rufa taskar khashyatal infaq dan tsoron kar ta kare to sannan sai ake cewa al infaq ake gaya wa fitar da kuɗi domin biyan wata bukata shi yasa anfaqtu fi kaza na kashe kuɗi akan kaza to daga baya sai aka tanadar mata wata tsukakkiyar ma'ana ake magana akan ciyarwa ta abinci amma ko kuɗin makaranta ka bayar shi ma infaki ne ko kuɗin gina masallaci ka bayar shi ma infaki ne ko kuɗin ɗaukan nauyin shiri ka bayar a rediyo ko a talabijin shi ma infaki ne ko almajirai ne za su tafi karatu za su tafi neman karatu jami'a sun samu jami'a ka taimaka musu suka ijra'a suka yi wa takardun sam da sauran shi ma infaki ne. Tunaka wa yattakhidhu ma yunfiqu suke daukar kudin da suka kashe ba wai kadai abincin da suka ba kankan ku ana yin sa akan abinci ko waninsa. to ma yunfiqu din nan abinda suke kashewa a ina suke kashe shi to shine ibn al-jawzi Allah ya kansa da rama a cikin zadul masir yace akwai maganganu biyu wa yattakhidhu ma yunfiqu fil jihadi domin ya dace da tarihin wayannan mutanen a cikinsu akwai wanda in za a fita yaƙi in suka kawo kuɗin to sun ɗauki wannan kuɗin a matsayin kusanci zuwa ga Allah da neman addu'a to ya za mu yi musashi a rayuwar ta yau da kullum da yawanmu musamman waɗanda suke iya ba da dukiyarsu akan a yi aikin alkhairi wani lokacin suna rena abin da aka yi ko mutum ya ga ya bayar kuma ba a yi ba shi da idansa bai ga an yi ba to sai ce gobe zai ƙara bayarwa ba. wannan kuskure ne la'alla an yinta inda baka sani ba la'alla an yinta inda baka sani ba kai ka bayar ne dan dole sai kaga an yi ko ka bayar ne qurbatin inda Allah wa Salawatin rasul to inda ba kai sai ka gani da ka ne to ka sharɗanta sai ka gani da idanka duk da cewa haramun ne kullat tahrim ga shi wanda yake manajan project shi wanda aka bawa infaƙin wakili ne fa kuma sai Allah ya tsaye da shi ya tambaye shi shi wajibi ne abin da ya dace amma akwai wanda za su sai to ni fa gaskiya sai a zo a tambaye ni sai in bayar ni ina sa ran fa kaman ma ba bayar ba yi ake ba musamman in aka samu irin talakawa wa'anda suke da gidadanci talaka ne yana yana fama da matsalar ba shi da abin da zai ci a gidansa ba shi da kudin da zai biya wa 'ya'yansa makaranta an koro su to amma ya san shi sai muna na zato sai ga ko kuma watakila by experience in ya zo wajen ka ya ce da Allah na so a taimake ni da kudin abinci da kuma kudin makaranta sai ga kaman ba haka ba shi ba to taƙila sai je ya shafa wa kafarsa man shanu ko wani abu sai samu bandeji ya ɗanyen ya fami wani abu sai tauye yana maka ɗingishi sai ce wallahi aiki ne za a yi masa ya zama gashi gashi gashi nawa ne kudin aikin sai ce maka naira dubu talatin ne a hakan ma fa kai marwaci sai ka ce to ga dubu ashirin ka je ka nemi dubu goma shi kuma nan dubu ashirin ɗin kana ba shi sai garza ya je siyo shinkafa rabin buhu ya siyo mai ya siyo kaza wataƙila gobe sai ka ce wannan tun da bai ba wallahi ba zan ƙara masa ba wannan gaskiya halin ƙananan mutane abin da ya kamata kai masa shine sai ka ce to shikenan in ka gano sai ka ce masa ya zaka muna namun zato dan Allah yanzu in Allah ya tambaye ni ranar alkiyama in Allah ya tambaye ka kai min shaidar ruwa a gaban saran alkiyama za ka yi min ka san kana da wannan buƙatar ai sai ka zo ka gaya min zan maka dan Allah gaba ka gyara ƙarya haramun ce shi fa ya aikata laifi a wajen Allah to amma na yace ai gobe ma zai dawo ne kai ma da Allah zai ma haka jiya da ka roƙe shi ka ce Allah harkan nan ka sa ta yi wa Allah in ta yi ni ma zan daina saba maka sai ta yi kuma ka saba maka gobe da wata ta zuwa ce Allah Allah wancan karin ma shedan ne amma yanzu insha Allah da Allah ya ce to tunda ka saba min wallahi kai ma ba zan baka zaka ji dadi sai ka ce ai Allah karimi ne mai karamci to kai ma kai karamcin sai Allah ya maka irhamu turhamu wannan zaka koyi wannan darasin a ƙarƙashin wannan aya wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allah wa salawatu rasul ma yunfiqu ay fil jihad wasu kuma suka ce a ma yunfiqu ay fil sadaqati ala inna qurbatul lahum a lalle wannan abin da suka bayar ku saurara ku ji innaha qurbatul lahum lalle kuwa wato zai zama kusanci a gare su rashid rida a cikin tafsirul manar yayi wani taujihi mai kyau akan magana cewa ala inna qurbatul lahum Allah yana ƙarya ne Allah baya ƙarya tunda yace wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allah wa salawatir rasul to ai ku kasan cewa lalle qurbat iya qurbatul lahum amma me yasa Allah ya sake maimaita wannan close din yace ala inna qurbatul lahum sai sai wannan ikhbarun bi qawlihi linafaqatihim labarin da Allah ya bayar akan ciyarwa mutanen nan muakkidun biftihat muakkadun ka duba ga sai da Allah ya sa wa magana karfi ta hanyar sa kalmar adatut tambi ala jama'a amma da wanda yake bacci ya tashi inda wanda hankalinsa ya tafi wani waje ya dawo da hankalinsa ku tsaya shine ma'ana ala ku tsaya ga wata magana mai muhimmanci da nake so ku yi underlining ɗinta ku ja mata layi ku sa ta a ranku me yasa sai da Allah ya kawo wannan ƙarfin sannan na biyu kuma sai da ya hada da innaha emphasis sai da ya ce innaha lallai ita wannan sadakar da suke bayarwa sannan bayan nan kuma bai ce innaha tuqarribuhum ba sai ce ƙurbatun lahum wannan subject and predicate kenan jumla in ta zama jumla ismiya sai nominal sentence ƙarfinta a balagance ya fi ƙarfin jumla fi'iliya sai aka kawo ta a siyagar muftada da khabar qurbatul lahu kuma aka kaddamar da muftada din alal khabar aka ce qurbatul ai hiya qurbatul lahum duk mai isa Allah subhanahu wataala ya haka domin ya tabbatar maka da cewa in dai kai Allah sai maka ba wanda ya taɓa yin abu na alheri ladansa ya tafi a banza ba zai yi ba sai ka amfana da shi wajahin amfana kuma ko dai ya zan duniya da lahira wannan shine first class ko ya zanto a lahira kawai wannan shine second class offer offer kenan ko kuma ya zanto a duniya kawai shi yasa ko arne ne in ya bada kudin sa saboda saboda alheri sai ya gani ko a duniya ne kai ko musulmi ana sa ranka gani duniya da lahira haka ya faɗa a cikin tafsirul manar to innaha qurbatul lahum sai Allah ya ce sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi me ce sai rahamar tasa anan ibnu ashur Allah ya ji kansa da rahama yake cewa da Allah subhanahu ta'ala ya ce sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi wannan maganar bayani ne na cewa innaha qurbatul lahum in ka ce qurbatul lahum kusanci ne a gare su to actually me kusancin shine shiga cikin rahama yau ko an aka ce ka fasa komai a duniya amma zaka shiga rahama Allah aka ce wallahi na yadda duk wahala da zan sha insha walaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tasfu wal anamu ghidabu walaita alladhi bayni wa baynaka salihun wa bayni wa alamin kharabu idza niltu kalwud alwud falkullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turab duniyan nan gaba ɗaya a alalace take Allah ne kadai daidai mai kyau yawan aka ce ka samu certificate na rahamar Allah ai ka gama to qurbatul lahum din da bayanin ta shine shiga cikin rahamar Allah subhanahu wataala sai kuma qurbatul lahum din kuma shine samun addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi lallai da sannu Allah subhanahu wata'ala zai shigar da su cikin rahamarsa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wata'ala ghafurur rahim mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne to sai Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون للي السابقون نقبقب وإن دسك رقا تهنيري إيماني تهنير تيمكم النبي صلى الله عليه وسلم تهنيري مسبيئة سكر قوة الأولون سوني فارنسيس minal na amma daga cikin waɗansu da suka yi hijira domin akwai waɗanda suka yi hijirar amma kuma daga baya da haka min anan tabi'idiyya ce ko da ke da ahalus suna sun so a ce ahalus sunnati wal jama'a sun so a ce tafsiriya ce bayaniya sau da rafi ba da suke so su ce to ai ga Allah ma ya ce ba dukkan su ba wasu daga cikin su ne to wanda duk ya amfani da wannan sigar ta cewa tab'iziyya ce domin cire waɗansu sabai ya kai su kishiyar rahama to ya jahilci kuma ƙarshen aya an gane mutane ne kana da su su su ɗari su su ɗari to sai ka ce ina so ku yi tafiyar kilomita goma kar ku tsaya daga inda kuke zuwa ki tafiya kilomita goma ku je gona ta da take kilomita goma nan su ɗari ne to ga wata ɗarin can ma a wani waje su kuma a wajen gonar suke sai ka ce da su ku kuma ku maza maza ku zo ku tarbi wa'annan da suka taho su ɗarin an gane hausa ko? kuma sai zanto duration ɗin gaba ɗaya awa goma ne a cikin awa uku sai ga mutum arba'in sun iso cikin waɗanda ka ce su zo su taho daga garinsu tafiya kilomita goma kafin awa uku nan ta cika kuma mutum sittin su kuma cikin 'yan gidan sun shigo tarbarsu sai yanto sittin sun tarba arba'in ana nan ana nan an ƙara awa hudu biyar shida sai ga kuma waɗansu talatin ɗin sun zo kaga ga arba'in ga talatin saba'in kenan a hankali hankali har sai da aka cika awa goma nan ma sannan ragowar suka ƙara su ma wa'ancan a haka suka dinga tahowa to sai ka tashi za ka ba da assessment sai ka ce a wa'anda suka fara isowa cikin wa'anda na ce su taho daga garinsu da wa'anda na ce su zo su tarbe su kaga anan kayi exempting din wa'anda ba su iso da wurba ko ka ce wa'annan da kuma waɗanda suka zo daga baya dukkansu na ba su maki ɗari ɗari to akwai laifi a nan kawai illa dai kawai akwai fesin, akwai yabo na waɗanda suka zo da wuri amma waɗancan kuma ba a tsine musu ba su ma ƙarshe kuma sun shigo cikin abin kun gane ko to shine ma'ana wasabiquna alawwaluna waɗannan waɗanda suka riga imani suka riga taimakon manzo Allah sama min al-muhajirina akwai su a cikin muhajirun wal ansari akwai su a cikin al ansar wannan sune class na farko wallazi tabauhum da wa'anda suka biyo na farkon masu wannan suna da excellent wannan kuma suna da very good da ma masu good din sai suka biyo su kaga dai an covering din zugo da isanin kuma bisa kyautatawa wayannan radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu su sun yarda da Allah wa a'adda lahum jannatin kuma Allah ya tanadan musu aljannatai ba ma guda ɗaya ba kowace aljanna ta hata hal anharu Ƙoramai suna gudana a ƙarƙashin wannan aljanna din khalidina fiha in sun shiga za su dawwama a cikin wannan aljannatan abadan ba za su fita ba har abada zalikal fawzul azim le wannan ba shine rabo wanda yake babba ibn jarir tabari Allah ya kansa da rama a cikin tafsiri yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala jalla zikiruhu yake cewa wallazina sabaqun nasa awwalan ila al-iman wanda suka fara yin imani a cikin musulmai suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wayanda suka yi hijira suka bar mutanensu da danginsu suka bar gidajensu da ƙasarsu da garuruwansu su ɗinnan, nan da wayanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan makiyansa magautansa kafirai da waɗanda suka biyo bayan waɗannan categories ɗin guda biyu da imani da Allah da manzansa shine isan ɗin kuma suka yi hijira daga gidan yaƙi gidan kafirci suka zo gidan musulunci to waɗannan dukkan su Allah ya yarda da su yanzu mun ji as-sabiqun al to su waye actually as-sabiqun al-awwal to anan ne malaman tafsiri suka ce kamar ibn al-jawzi a cikin zadul masir yana tattara madaran maganganun malaman sai haɗe maka su ya ce malamai sun yi saɓani zuwa mazhaba bakwai akan suwaye as-sabiqun al awwalun akwai wanda suka ce as-sabiqun al-awwalun sune duk sahabin da aka bi tarihinsa aka ga ya musulunta tun ana kallon Baitul Maqdis kafin a dawo kallon Makka to wannan sune as-sabiqun al-awwalun wannan shine ra'ayin Abu Musa ashari da sa'id ibn al-musayyib cikin tabi'ai da ibn sirin da qatada da a cikin tabi'ai kuma ra'ayi ne mai karfi ra'ayi na biyu kuma shine ra'ayin da imam amir ibn shirahil ash-sha'bi ya tafi gare shi ne sune wa'anda suka musulunta kafin a bude maka wa'anda suka yi wa manzon Allah mubaya'a bai'atul ridwan kun ga kenan su muawiya su abu sufyan wa'annan duk ba sa ciki dan ba su akai bai'atul ridwan amma su za su ga cikin allazina tabauhum bi ihsan amma duk wanda ya musulunta kafin bai ato ridwan to yana cikin as-sabiquna wannan shine layin da yake demarcating tsakanin as-sabiquna da kuma allazina tabauhum bi ihsan magana ta uku kuma shine ra'ayin Aba ibn Abi Rabah yake cewa a'a a sabiquna al sune iya inda suka je Badar wanda duk daga baya yazo irin su Khalid ibn Walid da sauransu su kuma ba sa ciki sai dai su shiga cikin allazina tabauhum bi ihsan ra'ayi na hudu kuma shi ne ra'ayin yake cewa kamar yadda ibn al-jawzi ya kawo ce su ne gaba ɗaya sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam su ne as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar da ka duk wanda ya imani a rayuwar manzon Allah Sallama, to ya shiga cikin su to allazina tabauhum bi ihsan fa sune mu da tabi'ai har zuwa kan mu sune dan haka an ja layi musulmai na al'umma annabi Sallama alaihi kala biyu ne akwai asabi sabiqun al-awwalun sune sahabbai gaba ɗayan to anan sai dole ka ce to min dinnan tafsiriya ce bayaniya ba tab'idiyya ba an fahimta wannan ra'ayin yana da kyau sosai to amma dai gaskiya dalilai sun fi karfafan ragowar ra'ayikan sai ra'ayi na biyar shine ra'ayin da mawardi ya faɗe shi yake cewa asabi sabiqun awwaluna su ne waɗanda tun lokacin annabi sallama kan yarsu suka mutu suka yi shahada wasu suka mutu wasu suka yi shahada ma'ana asabi tsuna ilal mauti wasu shahadati bayan manzo Allah ya bar duniya kuma su ne allazina tabauhum bi ihsan waɗanda suka zo su ba suka yi shahada a wajen yaƙi kamar irin su ah, Sabit ibn Qais ibn Shammas kamar irin su Zaidu ibn Sabit amma irin su Zaid ibn Harisa fa sun mutu tun manzo Allah yana da irin su Ja'far ibn Abi Talib irin su hamza amma irin su sayyidina aliyu fa da su sayyidina umar da sayyidina abubakar su duk suna cikin allazina taba'uhum bi ihsan a wannan ra'ayin to kaga wannan ra'ayin gaskiya haka shuwaye yana da dan rauni ko ba haka bane sai ra'ayi na shida afuwar kan guda shida ne ra'ayin da alqadi abu ya'ala ya kawo shine as-sabiquna al-awwaluna sune wa'anda suka musulunta kafin hijira zuwa madina allazina tabauhum bi ihsan kuma sune wanda suka biyo su zuwa madina imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa Allah ya ji kansa da rama yake cewa ya kawo matsaloli bakwai karkashin wannan aya to a matsala ta uku ya nakalto daga abu mansur al-baghdadi at-tamimi yace ashabuna mu malaman mu mujmi'una ala anna afdalahum as-sabiquna al-awwaluna sune sahabban farko da suka musulunta amma an yi ijma'i akan cewa a cikin su ma in aka ce a nada shugabanni waɗanda suka fi falala sune al-khulafa'u ar-rashidun al-arba'a Abubakar wa Umara wa Usman wa Ali shi yasa za ga wani lokacin ko a hudu ba ma wardallahu an anil khulafa'ir rashidin sannan sai a biyo wa'ancan a ce wa an sa'ir sahabati ajma'in wa anna ma'ahu sun masittal baƙun daga su a matsayi sai kuma shidan da suke biye da su su ne a abdurrahman ibn au ɗalhatu bin ubaidillah azubai bin al'awwam abu ubaita bin jarra sa'ad bin abi waqas sa'id bin zaid ka haɗa su da waɗannan sun zama su goma sun malbadariyun a matsayi kuma sai ka ƙara da cikon mutum ɗari biyu ko kuma cikon mutum 300 da 'yan kai cikin waɗanda suka je badar tun da mutum sha wani abu ne suka je badar a bisa magana mafi inganci to in ka ware goma to 300 da 'yan kan in ka tattaro su to su ne kowa gwargwadon matsayinsa a wajen annabi sallama gwargwadon inda za ka sa kaga a cikin mutanen madina ma wasu sun shigo ciki kenan ko sun ma ashabu uhud to sai mataki na hudu kuma waɗanda aka yi yakin uhud da su suna musulmi sai mataki na biyar kuma ahalu atar ruwan mutum 1400 gaba ɗayan da suka yi baya a lokacin tahta shajara a hudaibiya to daga nan kuma duk wanda bai shigo cikin nan ba irin su bin ibn su sufyan Allah ya kare yadda a gare su suwa da suwa ne su kuma a bayan wa'annan ciki su Khalid ibn Walid shi yasa ai abu ya taɓa shiga tsakanin Abdurrahman bin Auf da Khalid sai sai Khalid yake cewa da Abdurrahman ibn Auf kufa da kuka riga mu dinnan gani kuke kaman ku kadai ne musulmi sai wannan magana ta bakantawa Abdurrahman sai je kai karar Khalid wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace daga yace la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law am law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu kaga la tasubbu ashabi kar ku baci sahabbaina baci kuma shine ka fada mutum magana da bata dace ba wa huwa duna shatam bai kai zagi ba amma kuma duk ana iya kiransu da suna zagi a matsala ta hudu qurtubi yace wa amma awwaluhum islaman a cikin hudun nan kuma wanda yake al-asbaqu bil islam a cikin as-sabiquna ma shine asabiku a cikin su shine head overall gaba ɗayan su yake cewa farawa مجالد عن الشعبي قال sa'altu ابن عباس عن أول الناس islaman فقال أبو abubakar. wannan shine sayyidina abubakar Allah ya kare ta a gare shi yace aw ma sami'ta qawla hassan baka ji abinda hassan ibn sabit yake cewa ba idza tadhakkarta shajwan ko idza tadhakkarta shajwan min akhi thiqatin fadhkur akhaka ababakr bima fa'ala khairul bariyati anqaha wa a'dalaha ba'da an-nabi بعد النبي وأوفاها بما حمل الثانية التالية mahmuda mashhaduhu wa awwalan nasi minhum saddaqa ar-rusula inji hassan yace idza tazakkarta shajwan min akhi thiqatin idan ka tuna damuwa min akhi thiqatin daga mutumin da ka amincewa fadhkur akhaka ababakr in ka wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu to ka tuna dan uwanka abubakar bima fa'ala ka tuna iya abubuwan da yawa addinin nan khairul bariyati Shi shine mafificin mutane banda man in ka ɗauke manzo Allah sama an ƙaha ta fuskar tsafta ta imani wa adalaha da nagarta ba'da annabi wa awfaha bima amala kuma shi yafi kowa cika alƙawarin da ya ɗauka. A saniyat taliyal mahmuda mashhaduhu as-saniya shine na biyu wanda Allah ya ce saniya Sinaini. at-taliyal mahmuda mashadu wanda kabarinsa daga shi daga manzo Allah sama sai kabarinsa wa awwalun nasi minhu saddaqa rusula kuma shine farkon wanda ya fara gaskatawa da manzanni ma gaba daya shine fara gaskatawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar habahu Allah mala wa منذ du'i ajaba na'am bilala wa qad wasa an-nabiyya wa a'taqa min zakhairihi bilala falau shakhsun sayubghidhu i'tiqadan ko falau bahrun sayubghidhu i'tiqadan lama abqa al-ilahu lahu bilala Abubakar Allah ya bashi dukiya ran da aka kira shi ya fara amsawa to as-sabiqun al din na kan kan gaba shine abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi akwai ƙarshen bayani akan aya as-sabiqun awwalun sai Allah ya kai ran mu gobe insha Allah sai mu tashi daga ita kuma mu dora abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana